كما يحب ربنا ويرضى أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا فلاح إلا باتباع دينه ولا عز إلا بالتعبد والتذلل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله بعثه ربه بالطهر والعفة والسمو والرفعة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استن بسنته واهتدى بهدي إلى الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واستمسكوا من دينه بالعروة الوثقى وتدثروا بدثار الإسلام وتحصنوا بحسنه فإنه لن يقتهم أبد لن يقتحم أبدا ولو اجتمت عليها من أثارها عباد الله يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث أورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناه بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم هذه الآية الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض وما تقدم في أول السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فيأمر سبحانه وتعالى المؤمنين في هذه الآية أن يستأذنهم خدمهم مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاث أهوال في ثلاثة أهوال الأول من قبل ثلاث الفجر لأن الناس إذ ذاك يكونون نياما في فرشهم وحين تبعون ثيابكم من الظهيرة أي وقت القيلولة لأن الإنسان قد يبأ ثيابه في تلك الحال مع أهله ومن بعد صلاة العشاء لأنه وقت النوم فيؤمر الخدم والأطفال ألا يحجموا على أهل البيت في هذه الأحوال لما يخشى من أن يكون الرجل مع أهله ونحو ذلك من الأعمال ولهذا قال تعالى ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناه بعدهن أي إذا دخلوا في هال غير هذه الأحوال فلا جناها عليكم في تمكينكم إياهم من ذلك ولا عليهم إن رأوا شيئا في غير تلك الأحوال في, في غير تلك الأحوال لأنه قد أذن لهم في الهجوم ولأنهم طوافون عليكم أي في الخدمة وغير ذلك ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم ولهذا روي روى الإمام مالك وأحمد أهل السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشيء وكان عمل الناس بها قليلا جدا أنكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذلك على الناس كما قال ابن أبي هاتم رحمه الله عن سيد بن جبير عليه رحمة الله قال قال ابن عباس رضي الله عنهما ترك الناس ثلاث ترك الناس ثلاث آيات فهم فلم يعملوا بها يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات الآية والآية التي في سورة النساء وإذا حضر القسمة أولي القربى أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه الآية والتي في سورة الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم وروى أيضا من حديث وروي أيضا من حديث إسماعيل ابن مسلم وروي أيضا من حديث إسماعيل ابن مسلم وهو ضعيف عن عمرو بن دياب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال غلب الشيطان الناس على ثلاث آيات فلم يعملوا بهن يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم وروى أبو داود عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول لم يؤمن لم يؤمن بها أكثر الناس آية الأذان وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي قال أبو داود وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس يأمره به وقال الثوري عن موسى ابن أبي عائشة سألت الشعبي رحمه الله ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قال لم تنسخ قلت فإن الناس لا يعملون بها قال الله المستعان وقال ابن أبي هاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث العورات التي أمر الله بها في القرآن فقال ابن عباس إن الله ستير يحب الستر كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجاز في بيوتهم فربما فاجأ الرجل خادمه أو خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله فأمرهم الله تعالى أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله ثم جاء الله بعد بالستور فبسط الله عليهم الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وروي في نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث غلاما من الأنصار يقال له مدلج إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يدعوه له فوجده نائما في وقت الظهيرة فدق الباب ودخل فاستيقظ عمر فانكشف منه شيء فقال له عمر وجدت أن الله نهى أبناءنا وخدمنا ألا يدخلوا علينا في هذه الساعة إلا بإذن ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد هذه الآية قد أنزلت فخر ساجدا شكرا لله وقال مقاتل بن حيان بلغنا والله عالم أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرشدة صنع للنبي عليه الصلاة والسلام طعاما فجعل الناس يدخلون بغير إذن فقالت أسماء يا رسول الله ما أقبح هذا إنه لا يدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد وغلامهما بغير إذن غلامهما بغير إذن فأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات الآية ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ قول الله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم أيها الإخوة في الله ومما ترشد إليه هذه الآية الكريمة الأمور أولا منها ضرورة استئذان الخدم والأولاد في أوقات الخلوات ثانيا تعليم الأطفال الآداب الإسلامية ومنها الاستئذان عند الدخول في الأوقات الثلاثة ثالثا يطلب من الخادم أن يستأذن في كل وقت لا يطلب من الخادم أن يستأذن في كل وقت لضرورة قيامه بالخدمة لسيده رابعا إذا بلغ الطفل سن المراهقة فعليه أن يستأذن قبل الدخول في جميع الأوقات خامسا لا يجوز للمسلم لا يجوز للمسلمة أن تنكشف أمام الخدم من الغلمان إذا بلغوا مبلغ الرجال سادسا شرع, شرع الله تعالى حكيم ونظامه رحيم فعلى المؤمنين أن يتمسكوا به عباد الله دين الله الإسلام أولى عنايته بالستر بالتستر والحياء والحشمة فأعطت التستر قيمة كبيرة وجاء التأكيد المبالغ فيه فأثنى الله تعالى على من تحلى بالستر والحياء وذكر أصحاب الستر بالرشد والاستقامة وذم التكشف وقلة الحياء ومما جاء في الأمر بالستر والنهي عن كشف العورة ما رواه مسلم في صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد أي لا يلتصقان بأجسادهم متجردين في نوم أو غيره ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد وعن بادي بن حكيم عن أبيه عن جدي قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت يا رسول الله أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت ألا, تري ألا ترينها أحد فلا ترينها قلت يا رسول الله فإن كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحيا من الناس عباد الله إن بعض الناس قد تهاونوا بهذا الأب الأدب مع أولادهم بدافئ الدلالة الدلال المفرد أو عدم المبالاة فنجد أن بعض الناس يكون أولاده مدركين ثم لا يأمرهم بالاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة وهذا مخالف لأدب الإسلام فاتقوا الله تعالى فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون وتأدبوا بأداب الإسلام وألزموا أنفسكم وأولادكم بهذا الأدب الرفيع وغيره وأبعدوهم عن كل ما يثير غرائزهم من أفلام وسور خليعة لهل لئلا تهطم أخلاق الناشئة كما حطمت أخلاق منتجيها فأصبحوا كالحيوانات في هضائرها تنزو بعضها على بعض جعلني الله وإياكم من العاملين بكتابه المهتدين بهدي نبيه عليه الصلاة والسلام السائرين على ما سار عليه سلفنا الصالح اللهم إنا نسألك أن تهدي قلوبنا وأن تنير أقولنا وأن تصلح نفوسنا برحمتك أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المضينين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أهينا سعداء اللهم أهينا سعداء وتوفنا شهداء واحشرنا في زمرة الأتقياء يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah muna godiya ga Allah ta'ala muna yabo gare shi yabo da ya dace da girman Allah subhanahu wata'ala muna shaidawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai ba shi da abokin tarayya babu rabo ga wani babu rabo ga wani sai in ya bi addinin Allah babu izza da ɗaukaka sai ga wanda ya kaskantar da kansa ga Allah muna ce da annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzan Allah ne Allah ya aiko shi da tsarki da kunya da kamewa tsira da aminci Allah tabbata ga annabi Muhammad da halayensa tsarkaka da sahabbansa masu girma da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama yan uwa musulmi Allah baraka wa ta'ala a cikin Qur'ani a suratul Nur aya ta 58 ya yi kira ga dukkan masu imani Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani li yasta'zinkum alladhina malakat aymanukum waɗanda kuka mallaka na bayi da hadimai su nemi izininku wallazina lam yablugha alhuluma minkum da kuma yaran ku kanana da basu kai ga mafarki ba salata marratin sau uku su nemi izini in za su shiga cikinku ma'ana inda kuke ɗakunanku Allah ta'ala ya ce min kabli talatin fajr lokaci na farko shine kafin sallar alfajr wa hina tabauna thiyabakum min adh-dhahira da lokacin da kuka dawo da tsakar rana zahira bayan azahar kenan kuna hutawa wa min ba'di salatul isha da bayan sallar isha'i Allah ta'ala ya ce salatu auratin lakum wannan lokaci ne al'aura guda uku gare ku lokaci ne na sutura gare ku laisa alaikum junahu laisa alaikum wala alaihim junah Allah yace babu laifi gare ku ku da su yaran da hadiman babu laifi akan ku da kansu ba'dahun bayan wannan lokuta guda uku fawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd suna kai kawo a cikin ku shashin ku akan shashi kazalika kamar haka ne yubayyinu Allahu lakumul ayat Allah yake muku bayanin ayoyinsa wallahu alimun hakim Allah masani ne game da halin da kuke ciki mai hikima ne cikin shari'arsa wannan aya 'yan uwana tana karantar da mu ne ladabi na neman izini ladabi na neman izini a cikin gida a cikin gida a farkon sura ta suratu an-nur aya ta bakwai. Allah ya koya mana ladabi na wanda zai so daga waje shiga gidan shine neman izini wanda izo waje yana so ya shiga gida to ƙur'ani ya ba mu ladabi na istizan shine faɗin Allah ta'ala ya ayyuha alladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum ya ku masu imani kada ku shiga gidajen da ba naku ba hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha hatta sai kun nemi izini kun yi sallama ga ma'abota gidan yace zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun yin hakan shi fa alheri gare ku dan ku dauki wa'azi ku yi abin da ya kamata akwai istizan shine neman izini ba wai sallama ba a istizan neman izini zaka yi sallama sannan kuma ka nemi izini to aya ta 27 tana mana bayani ne game da neman izini na wanda izo daga ina daga waje bako kenan amma wannan aya ta hamsin da takwas ta nemi mana magana game da wanda yake zaune a cikin gida shi ma akwai izini dangane da shiga ɗakin mahaifansa dangane da shiga ɗakin mahaifansa Allah tabaraka wata'ala yana umarni a wannan aya cewa waɗanda aka mallaka na hadimai a zamanin baya bayi kenan yanzu kuma akwai wanda suke hidima a cikin gida wanda ba 'ya'yan gidan bane ba 'ya'yan maza da mata da kuma yara ƙanana sai aka ce allazina lam yablughul huluma wanda ba su kai game ba mafarki ba na ba su balaga ba yanzu ba ana maganar wayanda suka rigaya suka balaga ba su ake magana ba a'a ƙanana waɗanda ba su balaga ba su ake magana a kansu da hadimai masu aiki a cikin gidaje wanda ba 'yan gida ba ne baƙi ne ko maza ko mata suna kai kawo wajen hidima a cikin gida Allah ta'ala ya bada ka'ida cewa waɗannan a cikin gidaje kada su shiga ɗakin mai gida ko matar gida sai sun nemi izini wato wannan izini na cikin gida kenan a lokaci guda uku sai ya ce talata marratin a lokaci guda uku wanne ne lokacin sai ya ce min qabli salatul fajr kafin fitowa alfajir ma'ana dab lokacin da ake kokarin tashi domin a yi hidima a shirya domin a fita sallah, asuba kafin sallah, asuba ke min qabli salatul fajr kafin sallah alfajr a wannan lokaci mutane ba su gama tashi daga bacci ba suna kwance a cikin yanayi na kwanciya ana kwance saboda an rigaya an yi bacci ba a tashi an fara shirin sallah asubahi ba wannan lokaci na farko kenan na yake wahina taba'una thiyabakum min adh-dhahira da kuma lokacin da ake baccin rana su larabawa suna da kailula suna yin bacci da rana al'adar larabawa ce tun zamanin manzan Allah salama har yanzu haka suke yi duk wanda ya je kasar larabawa zai ga cewa a zahar na yi ana ta gaggawa za a koma gida me za a yi za a huta za a kwanta awa ɗaya awa ɗaya da rabi in an yi la'asar kuma sai a ba zama a fita a koma harkokin rayuwa to wannan lokacin kailula shine lokaci na biyu hina tabauna thiyabakum min adh-dhahira lokacin da kuke aje tufafinku akwai rigar da kake sa in zaka fita sana'a zaka fita waje zaka je kasuwa zaka je unguwa amma akwai in ka dawo gida zaka cire kuma ka sa riguna na zaman gida to wannan shine tabauna thiyabu za ku cire kayan ku huta a cikin gidajen bayan sallah azhar kenan a lokaci na uku yace min ba'di salatil isha da kuma lokacin da kuka dawo bayan sallar isha'i an dawo gida za a shiga kwanciya kenan farkon dare waɗannan lokaci sai Allah ya ce salatu auratin lakum lokaci na al'aura da Allah ya baku guda uku a wannan lokuta guda uku an hana hadimai a gida yaran da suke kai kawo a gida da kuma yaran da kuka haifa 'ya'yanku ƙanana amma masu wayo sun yi kai ga tamyizi ma'ana sun yi wayo shekara biyar shida bakwai an gane ko su shiga ɗakin uwarsu ko ubansu sai sun nemi izini sai sun nemi izini sai an ba su izini a koya musu cewa in sun zo kofar ɗaki ba za su shiga ba sai sun tsaya sun tambaya salamu alaikum in shigo in an ce eh shigo sannan sai su buɗe labule ko ƙofa su shiga wannan a lokuta guda uku ne aka hana su shiga amma ragowar lokuta sai aka ce babu laifi ta iya shiga ba tare da izini ba kamar yadda aya ta faɗa yace laisa alaikum wala alaihim junahum hunna tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd bayan wannan lokuta to ta iya shiga a koyaushe an ba mai an bada dama wannan lokutan uku ne aka hana su sun nemi izini saboda lokaci ne na keɓancewa lokaci ne na hutawa da bai kamata a ce ana fadawa ba ga mutum yana cikin daki ko matar gida tana cikin daki sai aka ce tawafuna alaikum saboda al'ada shine yaran gida da hadimai suna kai kawo a cikin gida za su shiga nan su shiga nan don yin hidima ko kuma ayyuka na gida ba za a ce koyaushe sai sun nemi izini ba amma a wannan lokuta guda uku wajibi ne su nemi izini in za shiga ɗakin wasu ko ɗakin mahaifinsu wannan hukunci yana cikin abin da mutane suka yi watsi da shi ba ta koya wa 'ya'yansu wannan aya kuma muku ce ba abin da ya goge ta tana nan tana aiki ba a shafe hukuncinta ba amma shin haka muke yi a gidajen muna aiki da wannan aya muna aiki da wannan aya mutane sun yi sakaci ba yanzu ba tun baya can an rawaito daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yana inkari yana nuna damuwarsa akan dan me mutane ba su aiki da waɗannan dokoki na allah sai dan jubair allah ya masa rahama yace an cewa abdullahi dan abbas tarakan ko kuma abdullahi dan abbas ya ce tarakan nasu talata ayatin falam ya'malu bihinna mutane al'ummar musulmi sun daina aiki da ayoyi guda uku na alkur'ani sun yi watsi da su shine faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu liyasta'zinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughu alhulma minkum thalatha marrat wannan ayar mutane sun daina aiki da ita yaushe aka faɗi wannan zamanin Abdullahi dan Abbas shekara nawa kenan shekara nawa shekara dubu da ɗari kaza shekara dubu da ɗari kaza ake cewa mutane sun yi mai sun daina aiki da wannan dokar shekara dubu yanzu muna aiki da ita kaga ai wani ma bai ma san ayar ba cewa ɗanka ɗan shekara biyar ɗan shekara shida ɗan shekara bakwai ɗan shekara takwas ɗan shekara tara ɗan shekara goma bai halatta ya shiga maka ɗakin kwanciyarka ba ko ɗakin mahaifiyarsa kana ciki ba sai ya nemi izini sai ya tsaya ce salamu alaikum in shigo an ce koma kar ka shigo sai i koma an ce shigo sai i shiga wannan dokar Allah ce haka Allah ya koya mana muna aiki da wannan aya ba ma yi saboda wasu mutane ba su ma san da wannan ka'ida ba Abdullahi na Abbas yake inkari yake ta dan mutane ba su aiki da wannan aya da kuma wata aya a cikin suratu an-nisa ji Abdullahi na Abbas fa Allah ta'ala idza hadara al-qismata ul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu idan an zo raba gado bisa al'ada wasu kan zo su halarci wajen daga eh, dangi na mamacin wanda ba su da gado da kuma talakawa da kuma masu abin nan marayu za su zo su ga me ake yi in ana hidimar raba gado sai Allah ce farzuquhum minhu ku dan ba su wani abu Abdullahi da Abbas ce wannan ayar ma mutane sun daina aiki da ita sun daina aiki da ita ma'ana ba kasafai za a zo raba gado a tuna wane a dan bashi abu ba wani abin a zo a gani ba amma alƙalli an san an bashi daga cikin abin da mamacin ya bari sai addu'a ko ba haka ba mutane ba sa yi da kuma faɗin Allah ta'ala inna akramakum indallahi atqakum mafi girma da karamci a wajen Allah da a cikin ku shine wanda ya fi kowa tsoron Allah haka ne yanzu haka ne a cikin wanda ya fi tsoron Allah shi ya kowa girma ya fi kowa matsayi a'a wanda da ya fi kowa kudi, wanda ya fi kowa ah, mulki wanda ya fi kowa kaza shine mutane suke girma amma wanda ya fi kowa tsoron Allah fa wannan ai waye damu da shi mutane sun daina tuna wannan ayar su rika girmama mutanen da suke masu tsoron Allah masu tsini a cikai wannan mutumin ya tantance a girma shi Abdullahi da Abbas radiyallahu ta'ala anhu yace mutane sun daina aiki da waɗannan ayoyi Imam Abu Dawuda ya rawaito shi ma dai daga Ubaidullah ibn Yazid eh, ibn Abi Yazid yace yaji Abdullah ibn Abbas yana cewa sami ibn Abbas ya kolo lam yu'min biha aktharun nas da yawa cikin mutane ma ba su dauki wannan ayar tana nan da hukuncin ta ba sun dauka an daina aiki da ita an goge ta shi yasa ma ba sa ainihin kulawa da wannan dokar wannan aya din kai ka ce ba su imani da ita ba inji Abdullahi ibn Abbas sai ce wa inni la amuru jariyati ya nuna wata yarinya karama yace kaga wannan eh yarinyar a gidana ina umartar ta hadhihi tasta'zin alayya ba ta shiga daki na sai na ce ta shigo shekarar ta uku shekarar ta hudu yarinya ai karama kai kana koya danka haka dan shekara uku hudu cewa kai ba a shiga daki sai an nemi izini in mahaifinka yana ciki da safe da bayan azahar da kuma bayan sallar isha'i ba wannan lokuta guda uku lokaci ne da Allah ya kebance ya ba da wannan doka akai. imam tauri ya rawaito daga musa bin abi aisha yace an tambayi imam sha'abi ɗaya daga cikin manyan malamai wannan aya li yasta'zinkum alladhina malakat aymanukum sai ce aka ce imam sha'abi wannan ayar tana nan ana aiki da ita ko an shafe hukuncin ta. sai yace aka ce fa innan nasa la ya'maluna biha mutane ba sa aiki da ita an daina an shafe ne sai yace lam tunsak ba a shafe hukuncin ta ba sai aka ce to ai mutane ba sa amfani ba sa aiki da ita sai yace Allahul musta'an to Allah muke neman taimakonsa ibn abi hatim ya rawaito daga abdullahi na abbas cewa anna rajulaini sa'alahu an al-isti'dan fi al-thalath awrat wasu mutane suka tambaya abdullahi na abbas wannan aya da Allah ya umarni cewa wannan aya ana aiki da ita har yanzu aka tambaya abdullahi ibn abbas sai yace inna allaha sittirun yuhibbu sitra Allah yana daga cikin sunayensa sittir wanda yake mai sitira kuma ya hibbu sitira yana son sitira yana son sitira yace kana nasu laysa lahum sutur ala abwabihim a zamanin farko mutane ba sa sanya labule a akan kofofinsu ba sa sa labule kofa haka take a bude wala hijal fi buyutihim farubbama faja ar-rajul khadimuhu aw waladuhu aw yatimu fi hijri yaro da yake gida maraya ko dan gida ko hajimi zai fada daki tunda babu labule to daga baya sai aka fara yin labule a gidaje da mutane suka fara yin labule sai suka ɗauka ai labulen ya shafe hukuncin ayar tunda an sa labule shi kenan ba sai an yi aiki da ayar ba sai ce wa ya gaya musu wa ya ce an daina aiki da wannan ayar ya ce fattakazo a sutura fara'an nas an na zalika kaffafahum min al-istizan alladhi umiru bihi sai suka dauka ai yanzu ba bukatar istizan yace ba haka bane aya tana nan tana hukunci malamai suna rawaito sabab na saukar wannan aya ne sababin saukar ayar suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura dan aike wajen Umar dan Khattab ya je ikirawo shi da dan aiken ya je sai lokacin zahira lokacin azhar ne Umar dan Khattab ya kwanta yana hutawa yana baccin azhar mai sallama shi bakon da aka turo ko yaron da ya zo yana kwankwasa kuba sai in shiga kawai bai jira an ba shi izini ba ya tadda umar yana bacci kuma tufafinsa ya yaye da ya farka ya ga wannan yaron ya gyara tufafinsa sai ya ji takaicin abin da ya faru shi umar kenan da ya je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wadittu annallaha naha abna'ana wa nisa'ana wa khadamana Allah yadkhulu alaina fi hadhihi sa'a illa bi Ya yace ina ma Allah ya hana 'ya'yanmu da hadimanmu shiga ɗakunanmu a wannan lokacin in ba da izini ba sai Allah ya saukar da wannan aya sai Umar ɗan Khattab ya yi sujjada yanayi wa Allah godiya aka ce wannan shine dalilin saukar wannan aya a wani wata riwaya aka ce wata mata ta gayyaci manzan Allah sallallahu alaihi min ansar mace cikin mutanen Madina to aka shirya manzan Allah walima aka aka aje abinci sai mutane suna ta shigowa ba tare da izini ba ma'ana babu istizan sai matar ta ce ya rasulullah ma aqba hada wannan bai yi kyau ba ta yaya mutane za su rika shigowa gidajen mutane babu izini sai ta ce innahu la yadkhulu ala almar'ati wa zawjuha huma fi thawbin wahid abin da yake faruwa sai ga mutum ya fado gida yaro ko hadimi ya fada gidan mutum alhali yana kwance da iyalinsa a cikin mayafi daya bi ghairi izin ba tare da izini ba ta nuna damuwarta fa anzalallahu fi dalika sai Allah ya saukar da wannan aya ayu allazina amanu liyasta'zinkum a malakat aymanukum kada ayanku su rika shiga gidaje sai a bayan sun nemi izini a wannan lokuta guda uku yan uwana wannan aya za mu samu fa'idoji masu yawa a ciki daga cikin fa'idojin da aya take karantar da mu shine daruratu isti'dan al-khadam wal awlad fi awqat al-khalawat akwai lokacin da mutum yake kebancewa a cikin gida musamman lokutan nan guda uku bayan kafin sallar asuba dab da sallar asuba da kuma lokacin azahar da ake dawowa a huta a gida da kuma lokacin bayan insha'i mubasharatan lokuta ne na keɓancewa idan mutum ya shiga gida ba daidai ba ne a kyale yara suna faɗowa ɗakin mutum ko ɗakin da yake zama da iyalinsa sai sun nemi izini a koya musu neman izini abu na biyu koyawa yara ladubba na musulunci a zauna a rika gaya musu kai ba a shiga ɗakin mahaifiya ko mahaifi a wannan lokacin sai an tsaya an nemi izini ka rika tsayawa a kofa ka ce in shigo in kayi sallama in an ce shigo an ce kuma ka koma haka ake yi a koya yara wannan ladabi na istizan a cikin gidaje da kuma hadimai masu aiki da waɗanda suke kai kawo da yaran da ba yaran gida ba da suke gida ko marayu ko yaran wasu da aka kawo gida a rika koya musu wannan ladubba ba a shiga ɗakin mahaifi ko mahaifiya a koyaushe akwai lokutan da ake keɓewa wannan lokacin bayan sallar isha'i mutum ya sa kayan barci ko kuma mutum ya abin nan ya zama ana ana fadawa gida sannan kuma ana magana yaran da ba su kai ga mafarki ba ina sake nanatawa 'yan shekara nawa 'yan shekara uku hudu biyar shida bakwai wanda suna iya gane al'aura su ake magana kuma yanzu yaro dan shekara uku ko hudu ai zai iya gane al'aura ya ga mahaifiyarsa babu sutura ko mahaifinsa zai iya ganin munin azan yana iya ganewa dan shekara hudu amma idan yaro ya balaga ya kai shekara sha hudu sha biyar dama wannan babu batun ma shiga gida sai da izini in zai shigo cikin gida sai ya nemi izini in zai shiga daki sai ya nemi izini ba wai dakin mahaifiyarsa ko mahaifinsa ba a'a yaro in ya girma baya shiga daki sai da da izini wannan kan dama ai an sani dan musulmi ta ya zai shiga ma dan ka balagagge yarka wace ta balaga ta shiga dakin mahaifiyarta kana ciki ai ba daidai bane wannan ma'ana ba a koya musu ladabin musulunci ba kenan in ya riga ya kai shekarar balaga ai kenan kuma babu shiga ɗaki sai ya nemi izini sai dai ya zauna inda yake cin ɗakinsa ko a tsakar gida in abu ya kama to shi kenan sai ya nemi izini zai shiga ɗaki in mahaifi yana ciki sannan bai halatta ga mace matar gida ta rika sa tufafi da zai iya nuna jikinta a cikin gida ba alhali akwai yara ainihin 'ya'yanta ƙanana da kuma hadimai da makamantan irin waɗannan wanda suke cikin gidaje sai a ce to ai ƴan gida ne kamar ya ƴan gida ta sa kayan da yake iya bayyana musamman mummunar al'ada ta matan bahaushe shine daurin kirji da ake yi matan a al'adar mata suna yin wannan ko ba ta yi kashi 99.9 suna yi cikin matan hausa ko ba ta yi al'adar su ce sai mace daura iya zani a kirjinta wanda zanin an daura a kirji zai zo kauri ne in ta zauna ainihin za a iya ganin kafarta za a ga cinye ta za amma tana ta kokarin kame haka za ta yawo a gida yini guda in ba wani dalili ba wannan kuskure ne wannan ba daidai ba ne wannan ya saba ladabi na musulunci mace a cikin gida ta sa doguwar riga babu laifi za ta ban ɗaki da zane in ta fito ta sa doguwar riga ta rika yawo da riga a gida tana lullube ainihin ainihin jikinta wannan tana koya wa 'ya'yanta ladabi na sutura ga hadisi mun karanta inna allaha sattirun yuhibbu sutura Allah yana son sitira baya son tsiraici baya son a rika bayyana tsiraici wannan al'ada mummuna ce ya kamata mu gyara mace ta daina yawo da tufafin da yake nuna yanayin jikinta ga 'ya'yanta suna kai kawo ba kaɗai ba ne a gidan akwai 'ya'yan yan uwa akwai marayu akwai wasu ma baƙi ne wanda ba yan gidan ba ne dalili yake sa su amma duk za ta ganin mace tana yawo a gidan ba tare da tufafi na ainihin sutura wanda ya kamata a ce ta satarce jikinta da kyau ba shari'ar Allah ita ya kamata mu koyi Allah ta'ala yake kadhalika yubayyinu Allahu lakumul ayat Allah ya nemi ku bayanin waɗannan ayoyi ne ya ce wallahu alimun hakim ya nemi ku bayanin ayoyi don ku yi amfani da waɗannan ayoyi ku yi aiki da ladubban da Allah ta'ala ya koyar da ku wannan al'umma wanda Allah ya saukar cikin alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana a cikin ladabi na zama da kuma sutura domin addinin mu addini na kunya addini na sutura addini na kamewa ko maza ko mata ba a so mutum ya rika yawo ana ganin jikinsa ana ganin al'aurarsa wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne mutum ya rika sa tufafi na mutunci a cikin gida ƴaƴansa tashi da sanin sutura shi yasa yanzu kuke ganin abubuwa sun lalace wai sai ka ɗauka yin a cikin gida ne sai ka sa gajeren wando wanda aka yi da riga wannan yadin mai ake cewa dan tena din nan mai mai khafif wanda bai da nauyi sai ayi ashara sai ayi wando abin nan zuwa ƙori sai ga mutum yana yawo a cikin gida duk jikinsa a waje ga teɓa ta dama da hagu ana gani ya'ya suna gani duk jikinsa shi ya ɗauka wannan ba laifi ba ne ana ganin ƙirjinsa da suma in ya ɗaga hannu ana ganin hamatarsa ga kuma ɓangaren jikinsa a cikinsa ga ya sa kuma wando wanda yake rigar da wandon dama an yi ne da abin nan yaji wanda yake bayi da nauyi duk ana ganin yanayin jikinsa wai kuma ya ɗauka ya cikin gida ne to kai baka sani ba a musulunci ko kana cikin gida an ce ka istira saboda 'ya'yanka baka sani ba to ga qur'ani ya gaya maka ladabi na sutura ba a so ƴaƴanka su tashi su saba ganin al'aura wannan ya baya daga cikin ladabi na musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito ma'aikin Allah yace la yanzuru rajul ila aurati rajul kada wani yadda wani igano al'aurarta namiji yaga al'aurar namiji wala wala imra'a ila aurati imra'a ba a so mace ta ga al'aurar mace ba a so an hana manzan Allah ya hana la yanzuru rajula ila aurati rajul wala mara ila auratin mara. kada namiji ka kyale wani iga al'aurarka ba ana nufi ka tafi tsirara ba ka sa kaya amma ana ganin al'aurarka duk motsin jikinka ana gani to me amfanin kayan da ka saka bai yi sira ba bai yi sira ba abin mamaki ko da yake manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariban wa sayudu ghariban kama ba addini ya kaura wannan sai a ce to ai ba komai bane ai a cikin gida ne to kai baka san addinin ka abin ne a cikin gida an ce kai sitira saboda ƴaƴanka saboda yara masu shigowa ba a so dan musulmi ya saba ganin al'aura saboda akwai fitina a cikin wannan idan ta zama jiki to ba zai kimanta al'aura ba kuma zai zamo masa fitina tun yana da ƙananan shekaru shine hikimar shari'a shine hikimar shari'a ko da yake sai ka ce mun to yanzu kan ai wannan ba sai ka faɗi wannan Allah ga fata malan ga waya me ba a gani a ciki eh ko ana gani amma kar ka taimaki wayar ka karawa ainihin barna barna kai kai sutura in ya gani ya ce to mu dai a gidanmu ba haka muga iyayen mu suna yi ba kaga an rage ne an rage barna ya gani a wajen mu sai ce ba iyayen mu ba haka suke ba mu ba mu ga iyayen mu suna irin wannan ba kenan bakon abu ne kun gane ai sabanin a ce ya gani a ce a gidanmu ma haka ake yi a'udhu billahi bai yi ba bai yi ba wannan ba'az ibn hakim a wannan hadisi sai manzon Allah ya ce, wala yufdi ar-rajul ila ar-rajul fi thawbin wahid wala yufdi ar-rajul ila ar-rajul fi thawbin wahid kada mutum ya dauki zane daya sannan ya zauna tare da wani mutum tare da shi da zane daya abinda ake nufi yufzi ma'ana ya zauna tare da wani alhali abinda ya sanya kamar a ce mayafi ne kawai in ya motsa ana iya ganin al'aurarsa kada ya haka kada ya zauna da kayan da za kusa da wani wanda zai iya ganin a yanayin al'aurarsa sannan ba ibn hakim ya rawaito daga mahaifinsa daga kakansa yake cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rasulullah auratuna ma na'ti wa minha wa ma nazar al'auramu me ya kamata a iya gani me ya kamata mu boye sai manzan Allah ya ce ihfaz auratika illa min zawjatika ka kiya al'aurarka in dai ba matarka ba karka bani wani ga al'aurarka aw ma malakat yaminu ko ku yangarka qultu ya rasulullah ara'aita in kana alqawm ba'dhum fi ba'd yace wani lokaci muka samu kanmu a cikin mutane da yawa kamar misali a cikin mutane da yawa dalilin tafiya ta same ka kuma in an yi tafiya dole ana tare da mutane da yawa nan zai shiga ban daki wannan yanzu misali aikin hajji kagan an je jama'a ce da yawa kuma ana taruwa a waje daya amina a hema a kaga dole za a yi cuɗanya wannan yaya za mu ya za ka iya kare kanka daga al'aurata kada wani i gani ana waje ɗaya mutane da yawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inistafa'ta alla yaraha alla tarayannaha adun fala tarayannaha in dai zaka iya rufe al'auraka kada wani i gani a cikin taron mutane to ka rufe al'auraka ko da a cikin gayyar mutane ne kada ka bari wani igano al'aurarka kultu ya ce ya rasulallah fa in kana ahduna khaliyan to in mu ɗaya ne fa ba kowa a ɗaki ne ni ɗaya babu kowa a ciki in tuɓe kayan na tsirara in kwanciya ta sai ya ce fallahu a haƙƙo an yustahya minhu minan nas ai Allah ya fi tantanta ka ji kunyarsa yanzu kai baka ganin mala'iku suna ganin ka Allah yana tsirara ai ka dan sa wani abu mana ka jikinka ka dan sa ai singileti ne hannun nan ka dan sa yan gajeren wani ai ya fi sutura akan ka kwanta wai ka ce ai babu kowa na rufe kofa to Allah baya nan mala'iku ba sa nan ai ba daidai bane kai sutura subhanallah ka duba addinin mu abin da ake koya mana sutura amma ku duba yadda ake keta yanzu alfarmar sutura a cikin rayuwa mutane ba ruwansu sun ɗauka ai babu damuwa to ba haka ba ne allahu a haku an yastahya minhu allah yana ganin ka akwai mala'iku ba daidai ba ne ka ka zamo ka bayyana al'aurarka haka kawai babu dalili wannan ba daidai ba ne mu koya wa 'ya'yanmu ladabi na sutura saboda fitinar da ake ta ƙarshen zamani dama fitinar ƙarshen zamani fitina ce ta tsirai kuma duk muna gani fitinar tsiraiki ita ce fitinar ƙarshen zamani za a yi tallar taya sai ka ga mace da kamfe da 'yar abin nan rigar mama a taya tayan mota saboda me ai so ake ba tayar ba so ake ka ga matar ganyen shayi kwalin ganyen shayi sai a sa hoton mace da dan kamfe ganyen shayi ba me alakar ganyen shayi da mace mai dan kamfe ba su da alaka amma za a yi dan so ake ka ga matar ba ganyen shayin ba wallahi akwai ganyen shayi amma mace ga ta nan da rara da dan kamfe irin wannan da ake sawa a bakin kogi dan tsumma da suke sawa wani rara dan bance rara kawai da dan ziri a kirjin wai a ganyen shayi in za a yi tallar abin nan man diesel man mota sai a sa mace ta yi abin nan to me alaka ta da man diesel ba mota ba ce ita duk wani abu da bai da alaka almuhim dole dai ai ba tayar ake so gani ba ita ake so ka gani shine fitina karshen zamani ko me sai an ce ka ga al'aura tsirara dan ya zamo jiki in ya zama jiki sai ka dauka ai ba komai bane ka ji dai abin da aka karanta ma Allah yana ganin ka shi kanshi a ɗaki kana rufe aka ce karka kwanta tsirara Allahu a haƙƙo an yustahya min ‘ya’yanka ba wanda suka balaga ba shekara hudu biyar aka ce su nemi izini don kar su gan su iyayensu tsirara a ɓoye sutura a koya mai sutura yana da kyau mu koyi wannan tarbiyya sannan mu yaƙi irin waccan lalata da aka kawo mana kada mu kyale duk inda muka gani mai kokari mu nuna cewa ba daidai bane in muna da iko mu in muna da iko mu hana mu koya ƴaƴan mu sutura iyaye a cikin gida ba daidai bane mace ta rika yawo da tufafin da ƴaƴanta za su koyi ainihin tsara a jikin uwarsu saboda ta samu tsantsan tufafi ya ce ai a cikin gida ne Ida yana ganin ainihin wato yanayin tsiraitinta shi kuma uba sai ya ce wai zai je wai wai motsa jiki sai isa kaya kana ganin tsarin jikinsa sala sala wai ai ya je wai motsa jiki haba haba haba kamar ba musulmi ba za ka motsa jiki sa kaya mana mai sanyalwa ya rufe ma sutura ka sa pants a ciki ka matse jikinka sannan ka sa dan je ai akwai sutura wannan shine musulunci amma tsirara wai ka ce wai abin nan ko ka sa ai shara da wani wando da aka yi da tufafin da ana iya ganin jikin ka wannan duk ba daidai bane wannan ba ladabin musulunci bane ya kamata mu gyara Allah ya mana afwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmi kafirin Allah ta'ala ka yayi mana dukkan damuwa wannan kasa ka ba mu aminci da kwanciyar hankali ya Allah ka sanya mana albarka cikin kasuwannin mu cikin sana'o'in mu Allah ka bamu damuna mai albarka ya Allah ta'ala hali da muke cikin na tsoro Allah ka yayi mana ka bamu aminci Allah ka zaɓa mana shugabanni na kwarai duk wanda bai je yayi katin zabi ba zai yanka lokaci yayi da ba za mu yi sakaci ba za mu tsaya tsayin daka mu roƙi Allah mu nemi taufiki ku je ku gyara katin zaben ku har yanzu ba kwa mutanen arewa ba sa musulmi ba sa ba sa zuwa su gyara motar card nasu da yawa cikin mu wallahi ba su da motar card da yawa cikin mu ba da voter card ƴaƴanka da suka kai shekara ta takwas a je a yi in Allah ya taimake mu da wannan za mu iya yaƙar wannan hali na shugabanci taɓarɓarewar halin shugabanci mu je mu yi zaɓe sannan mu bar al'amari ga Allah Allah ya ga niyyar mu muna son shugabanni na gari aje a gyara voter card wannan wajibi ne ƴan uwana kada ku zauna ku ki sannan in an samu shugabanni ku rika zargi cewa ai kaza to ai baka yi motsi ba kai an kai motsi sai ka kyale al'amarin ga Allah kuma Allah ta'ala ya zaɓa mana shugabanni na kwarai Allah ya ba su mashawarta na gari Allah ta'ala ya ba mu ainihin kyakkyawan rayuwa ya ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ya shirya mana matasan mu shirya mana matan mu shirya mu baki ɗaya ya yafe mana kurakuran mu Allah ta'ala ya ji kan magabatan mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin